لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نعم أبن دكوكي غباتر وانا na دجنسا ba za su isa wurin Allah ba, ba za a ɗaga su zuwa wurinsa ba, tsoron Allah da kuke da shi ake ɗagawa zuwa gare shi, don haka ku tsarkake niyoyinku cikin neman kusanci da su zuwa ga Allah, haka Allah ya hore muku su, domin ku girmama Allah ku gode masa bisa abin da ya muku na dace zuwa ga gaskiya, kuma ya kai manzo. ka yi albishir ga masu kyautatawa cikin bautar Ubangijinsu da zamantakewarsu da bayansa, albishirin abin da zai faranta musu rai.